kan buwan ai gaba ai ma salan nga ngano gati mawdu'u unwano hal ajaza shaykhul islam al ihtifala bil maulid yalla shaykhul islam ibn taymiya a gane kan moli daga bori wala si bori hala na halalandi wala mana halalandi zamu soro ni gama borai kai yanga maulido gabandi ne kan shekul islam ibn taymiya bumboda gadi kan maulidi daga bori iga kata daliliyan atiraira to wadin bonno dir koy ba irgir wani o tarkiz amma halir ga furo sanni wadin ra irgonda dariji kan irgate dari yongo no gatirma bai irko subhanahu wa ta'ala aninga tamayyamar haikul kan borai goga canda canda a na ra ima yetigi ko addina asula iga ifogiti addina asulo iforanirgira addina sambu alkitabu wassunna matkair ko subhanahu wa ta'ala ani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila irko subhanahu wa ta'ala ne da dai arna kyarkyan da kyanda misa fora gutuna addina misaira aran ma kitoye tiga koy irkoy subhanahu wa ta'ala ga da irkoy diya ga sallallahu alaihi wa sallam da daran tanan kimandin da irkoy aran kimandin da zari kwara. wani no ga te gomni wani mono akokora ga bori ya dinga harino kan borkul ga bai bor ma faham da irkoy tira wani faham da irkoy diya sallallahu alaihi wa sallam sunna da kitai ngwa go addinara harino kan si dogon man kuno ginga faham da dole irga bukata ga kwai. irma faham dir wana addina matikine alfagay ibera ganirgiye zamiro nan kirgo ir bera manto nan kirga faham da alkitab wa sunna matka hagunda kalde alfaga bere ko i ifahama cire wani wani borgina hannai gotunu al'ummara borginai wadin sai irga bai alfagai sanne kanga igini miye alfaga kulkan sanni ga gine me amte ka alfaga sanno ga wafa kunda alkitabu wa sunna zama alfaga ibun bai dingai bon ngai no ne wat kulkin ngai na sanni salan wani wani al'immatul arba'a mazahibu al-arba'a kwai mazhabata cha kwai Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal borai wa kul ine hay kul canda canda te dingai na sanni salan ngano ngay sanno fokusnayda annabi sanno imin ngay sannay furu im gwayda wa kam tabadru funan nabi ga sallallahu alaihi wasallam to amma ga margan de yadin boryan gona kan ya ta'allaquna bi ara'il ulama'i wal fuqaha wa tahriratihim fil masail al mukhtalifa boryan gona wat kuli gede jino al alfagaidi yangoga da fiqhu al alfagaidi yangoga da matkin mas'alai kada charra ngai wa alfagai ra'ayi bonni go manti wai nasai bo to wani mu harno kan aga na da aslo ga hagwal silamai madi ga ti addina aslo an annasu shar'i hay kulkan nigi ci halal no wala haram no wani mine wani bid'a no wala sunna no amte kan ni gwanda sai dalili manti wani ga ce no irgo ga alfagai bera na kasandi a'a cin alfagai kulkan yan alfagayen no kayan gingai bonkur ime da meno ne kan mana ngai wo ngai ga hatta ngai ga ducimo ngai ga hatta nan kin gai ducimo imin gai gana nan kin gai hatta imin gai sanno furu alfaga hannu kulmono sika ga charchar ga focus ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sunna alfaga hannu kulmo sin kige ne annabi sunna fo si wasu gofon bora ga wal bora mu janga bai o isine zam sai no alfaga berino haykulu sinu kan niga bay wala haykulu rani du bando yango no kan rani ginga hatta hay no kan niga du cimcimi niga wa da dalilai wadi se irga bay kan alfagay ga bay alfaga hannai no igoga charcharno cimiciya igoga no dalili ce ciyan misaira amma han foyan moraga hatta cimodin ce ciyan wara durkutiyan obon wala boraga katasanni ka fokusinai dawo kan ga wafakun da cimo irma gurgadi al'umma ramai yanno te bere gibi su bore kul bore kan te bere gibi su bore kul ngai no ti sahabai bore kai ga annabi dondon gibi su bore kul ngai ti sahabai bore kai yan iba sina ki ga annabi sa san da gibi su borai kul ti sahabai amma gamar ganda wadin sahabai ngai bumbai nikagar kan ina sanniyanci wali ina mas'aliyan ina ina jitiyan sambo iye ga tuni bon koyne bora ci hunkuna amtuna bon so ba ifose zamse adi dalili da dai cimi bangai borse to ni me ga kaci moga no ga hagunda matkan shaykhul islam ibn taymiya agane da da ni ga umar bin al-khattab radiyallahu anhu أن يرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها منهم ibn ibn taymiya ne ni di umar bin al-khattab soro bobo aga sanniyan sala wala ga citiyan citi am yego tunabo don dara na ba fodi morandi aga bisa wala ran volume zabo aga yego funinga sanni bobo ase aga sahaba in hago fun sunna foyanga kanga nanga mudugu tonton iga yadi no ago sahaba ira ubay bin ka'ab kanga di wato din eh asuwajibi da bordin wande aran di chare ba mani manka aga di kan janaba suwajibaranga to wadin banda ka di hujja dalili kanga chabe izal taqal khitanani fa alaihima al-ghusl atun wadin bon yadin no da Umar bin Al-Khattab sintina ga gadi barkan janabu goni ga ni singa tame asi halan ni sinim tame gane janabu nyuma en nongora tun sanni wadi ayega ka kan din du de janabu dunin din du uzur kan gata ni tame ni gen hari wani sinda ba ni gen ga tame am kai ni se janabu nyuma en nongora misali ga hansa ga bayir nya fosinai kan sahaba yang sahaba bere koniyan imsanni ci di di hujja imutunabon imkate o kan gwanda dalili wani aga bagumodin na sahabai tani hochau niga diya to amma kuno kan no ga sandi borbo baga barka alfagano alfaga rabun bo amanto darjatul ijtihad ago dai mutabassir amma da na sanni salan a ninga stuna bom ba dai a hattano to wani o mantigere no alfagase sai bande no wadin sai sahabai kimke kiyanse igi charkun hannai da bora no fonda iga dan fondo alfagai banganti bora yanno kan kimke kiyanra igo solante wa qad kana al ulama min as sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum idha tanaza'u fil amr ittaba'u amra ta ta'ala fi qawlihi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sahabai ce da tabi'i ne kanka ibanda dabo da hanne kanka ibanda tabi'u tabi'i ne wat kulki ni charchan da chanda misra iga gana no irko ya yamoro kanga ne dirna charchan da chanda misra irma ci to ya tikko irko subhanahu wa ta'ala ga da irko tiraga irko ga irma ya tikko irko tiraga nirgiye irma ya tirko da ga lokacin kirko da go bafu naira irma to ya tirko da ya do am ci tirse Irkoi dia buyongo banda irge annabi sunnaga Irkoi ne da daran taran kimandin da irkoy aran kimandin da zari kora wane no ga taran sai gwamni wane mono ko kora ga bori nidi boren no kan ka kau furi ga mara sahabai amma ga margan da kan ka kau furi ga mara amani fai ga ka charga iga ba chare iga chardi ini nya ka fosin tare addina wana gabanti amma hunkuna borbo ba dinin da ne charfo mas'ala fiqh wana maga to kula aran dai gingare mbo aran ga fai aran dai aran ga char sambu char wanga to ne man tal silamu tarainu al silamu tarai mani riya marda wane irgi hinga charfo mas'ala ra amma si ganji irnya fo tara gono hon kuna da faga fo hatta bor fo kaga wazo abon garaddi aga kuli gine ibar tarainu ala sif tarainu isibe wati fo no wane ti ala sif tarainu faga dikira gamara ilmu gun fiqu tirayra tir kul kan niga dino talibino kan moru moru yarra niga di masaile matkal faga gichar fo acinara filana ne acine filana mo ne acine ilmu sambude mazahib tacha alfagai irma abu hanifa ka irma sambu imam malik a talibu gati Imam imamu shafi'i imamu shafi'i a talibu gati imam ahmad amma ndi mazhabai ci taido har haribo bara ina carfo kurta alfagan da talibiyan zamboro dalilo kaga de aga gaban nigi bisu filana wana amman ganji mu charberen de ngo goy gamara nyak fosintara goy gamara fa kay goy gamara to nya fosine daga bai zara awwal hando kaga to jiri kul to mas'al fogon kanga ka karum fandobo nogati al-ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu alaihi wasallam wani min jumlati ma ahdathahu an-nas min al-bid'i al-munkara al-marduda wane go bid'i kan borai sintin addina ra kan meriyan no ka igayeti fa hiya bid'atun muhdatha fi din zama bid'a gino ki da addina ra addina bindu kubai ba hali kaga dangara zama ifo n'o maulidi te bid'a zama qurbatun lam yashra'aha Allah wala rasuluhu manik no ibadano boɗay kango mawliɗo te ibadano kigo manik sinay te daga ko irko ga irko mo mana shariyandi irko dia mana shariyandi yaɗinno ina zari charchar ki kaga sola ninge go ibada dinte ina go ra, himk sinay da kafarai himk sinay da yahudai da nasarai waɗin se hay kulkan borga tajande da addinara ga zabana da ngase gicawa kan ibada gwaino dinna tebum bo halama tonan kan bor yanne lailatul maulid afdal min lailatul qadr subhanallah wai lailatul qadr kan gwanda aya alqur'ana rakir ne lailatul qadri khairun min alf shahr da wani kan si ba hadisi da'if ra wal hadisi mawdu'u ra ngini ne biso kan go alqur'ana ra subhanallah to ndiya dinga wani wo bid'a no kan asinda asili addinara irga bai zabore ken goga maulido te zabore ken manyan randa maulido ga bai kan maulido irko manati irko dia manati sallallahu alaihi wasallam wani bore ngiskar kaka abo ikulga wafo ku kan khalifa ta chai ba fono man maulido te he ta sahaba cin daidai khalifa banda ba fono manati irmi yakka tabi'i do halka son babur fono manati tabi'u tabi'ina zabano ra babur fono man maulidati gamarganna moyirga bay sahabayo da tabi'inayo da atba'u tabi'inayo ngayno ba annabi ga bisa'ir ina annabi sunna bai gabi idon don da annabi ga bisa'ir matka tabbat gufun annabi ga sallallahu alaihi wasallam yadinno irkoy diyani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun bo kukan hattaji sintin ir addina wara ir misawara kan si ara iga yeti borga yaadi no yikoyɗiya sallallahu alayhi wa sallam si aleykum bi sunnati wa sunnati Rashidina al almahdiyin addu alayha binnawajis wa iyakum wa muhdathati umur fa inna kulla muhdathatin bida wa kulla bidatin dalala irkoyɗane wo ko kariga mooru bida'i ɗi mistaje kisintin addinara zan mistaji fo kul kisintin addinara asenigine bida bida fo kul momantikal dareyanno to bore kai ngogo maulido te ngai bumbo wafaku bor jinay kaŋ yaŋ ngai singine banu ubaid al qaddah banu ubaidiyun al fatimiyun kai kaŋ ngai ningay bon make fatimiyuna yaŋga ngai wai, fatima no zuran kadiban wa zura wani mante kala hijira jiri zanguta canta wara o lokaco kaŋ ikaga misir labai mai hijira gonda jiri zangu hinzan da waidu cindi inka to wadin sai matka imamul makrizi a gane fatimiyu na idin iwane bonko na yi jiri follora igonda idi bobo yanki da alsilamai sai siyasa ma ga dinga kwai tarabatu yan wasu igonda jiro bongo agonda idi kigita se jiro sintina agonda idi kigita se ashura zaro agonda idi kigita se irkoy ya maulido da giro kaga bu gane rabiul awwal girboicin din kanta ngumo gonda maulidi kan ta se igate Usaini se igate fatuma se igate he bonko no kan goga mai saga to ki gite giro ra ni di wala yari ga wani ga bangayir se kan maulido man sintin kal ubaydiyina i wana dawla wati boren mono karanga bai imantikal kal yahudu bandayen no zindike no matkal islam tira al kente izabanora Ibangandi bangandi aqida kan boy goda hasaro kite al islam tare addinara hala to kan matkin niki da imamu suyuti kana hantum tira kan gati tarikhul khulafa wa sal al islam tare bonko ne bon khalifa kan al islam ila bai mai kan haka to iga ne wallahi si kisa filla lalle bore no kan al islam ila bai mai amma i tarikho chafar tare da zindika tarai da yahudai ga kasne al islam bon dal islam nakasan diyan wadin seno nisalan imam ibn kathir di alfaga sintin sintinge kari ga matkini da matkini hawan ninda lokaci wadi yadinga maulidi dai diri alfaga iwane a gaban bangayir sai kan bid'ano kwai ni mu maulidi bid'atara bo fo musmil kan bifo da saudiya alfaga ino sintinge ne maulidi wa bid'ano yanna maulidi bidatara yankar za daulatu saudiya man sinci ne di wala album bo ga kai fandi ago alfaga idira alfaga fo kango sufanci no fa tari kai zano amma ani bidano nan ka to can fa ani he ba dai ni maulido ko no gufun irko ko tanga mine dai sahih bukhari no nikka ga chau ani wani mbo bidano alfaga hussein ne ibn al fas borno nan go dai kan sai ka tijani go no din borno fas annasare no gana sai fez no din labora ani wa min jumlati ma ahdathuhu min al-bid'i ma i'tiqadihim anna dhalika min akbari al-ibadat wa izhari sha'iri ma yaf'alunahu fi shahri rabi'in al-awwal min mawlidin wa qad ihtawa ala bid'in wa muharramatin jumla alfagawo kan gati ibn al-hajj kan gwanda tiradin kan sakin al-madkhal ane ago bid'a bobai kan yi sintin ra gamar ganda bid'a adin borai kan goga ti ga dangai binara kan ago irkoi ganayen berera ago addina alama berai ki ga diyar ra ngai zabanora borai irin kan gane maulidi ngai goga te go ki gate rabi'il awwal handora handone kan irgo imine maulidi ani to maulido din amorgu bid'a bo bayan da haram bo bayan kan gaba gumo wani zabano warano afa alfa kan sigini abu shama rahimahullah ani wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina min hadha al-qubayl ما كان يفعل بمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم min as-sadaqati wal ma'rufi wa izhari zina was surur ane ago hari hanne bid'a hanne kan boraite ngai zabanora sanda goga salan lokaco din bonko no din wate kan ininga no ko korga bid'a o gabandi kan sigene eh abu sa'id al-kaukaburi bonko ni hanna fon ina sifa kan abon kontara do iga sifa da bor hanna tare amma wadin sibor no fon no bor mu kaga har sharen da ane goyno gite irbal nodi iraq labora jir kunni gate zaro koy dia hayyan o zaro sarga kan boray gite du gomni goyyan da talam yan da farha yan ni di wala ya annu alfaka kasin ibn nuhas ane min jumlati mabtudi'a fil mawasim al a'yad amal al mawlid fi shahri rabi'in al awwal ago bid'i kan yan boray sintin gite idi addina ra maulido tera rabiul awwal wora to ai kan sai seyni mawlido binano zama zari no ni charchar ga ibada yan charchar ara ngati rabiul awwal zari wacin din kanta inga no isambi ne inga ni charchar kinga igate ibada sharia manaki sharia mu a gangi bor mu kaga zari fo charchar da ibada gunde gidi jimma zaro awafa ku bora kuddo kan khairu yawmin talat fihi shams yawmul jumu'a afkir koy diyani semen o zaraira, zaro kan bis zare kul karra wayna ga zotte ga fatinga zaro ngono bis zare kul arani na nabi adamu taka arano ina ka aljanna jimma zaro no ina e tunandi amma gamar marganda wadin jimma zaro ma charchar da ibada me ne wani wonnima hannagi na nafila wani a gonda dalili no a fa bakcer o kusai tugubor kuse ammine nima hatta henno matano zari kan sharia bun bo man cabaga a gonda bakcer fo songu fa bor ma da ibada allahu akbar ya dinga bor mu ga a carcar wadin katano in kanta no de yahudai irkoy diya bindin nir hamburandi ani lokaci ka kan irga dondon da yahudai me dara da ce me dara kamba gaba da kamba gaba hala mutunan kan di furo komni gusura kalir mu furo ga margandai sabai ne hal al yahudai da nasara ne ni gobon irko idiya annabi ne to yan naran ga dondon dai kan gai yarin ga borma ne ni ga kaga maulidi te irko idiya hayyan hayyan wani ni gogin bohim sinan dino da annabi isa banda bore kan gogo noel te annabi isa se zam noel amana ga ta annabi isa hayyan anniversary ngani gogati ni mo ni kani ne muhammadu mo anniversaire o bore kanga te france kini yadi mo ni gene le mouloud l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam imne zamunge o do ngay di kan kare cenga mum bogo te ngay annabi amma se mata irkan silam silama irkan gonde diyo subananta ifo se no iro site di ose ni di wala koyna mo أقو حسر وإراكي قتي موليدو دو فيه تنشد القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أراني كاقا جند ينسنبو قديق البرد ينشوكا إغتود الشرك يند بداية da hirrirare annabi zamu yan wara kirko idi ya gane la tuturuni kama atrat nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullah wa rasulu irko idi ya sallallahu alaihi wasallam ne wasito canfe ai zamu yan wara matkanci ne an sarai idiga annabi isa zamu kali to da irkoy nangoga wani aiwo mantikal irkoy banya no wani irkoi banya adiyo to da wani nirga bai kan maulidi wo ago min al bid'i al marduda ago bid'i ila ki git zam bid'a wo iri iri no odin salfaga na bid'a fai koi kanan di hinkige ne bid'atun hakikiyya da bid'atun idafiyya dine bid'atun hakikiyya ngano gati التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذلك سميت بدعة لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق دين بدعة حقيقية بدعة كانت أورجينال حقيقة وانا كان دليل شريعة ونا مناكبة إركو ترارا وليركو ديا سنة wala alfagai ijma'u bon wal qiyas ki gici tai dai dan dinda wali mani dalili dai kan ga lakkal diki ga tasu bere konaido imma gaba da ya kulu wal bindina na tafsil hali gudwara dalil fo shari'a se wani sai gine bid'a zama hatta yino ki sintin gada addini rakan asin da ce asin da bon amma dine al bid'atul idafiyya ngo sin da kalkan buhinka a gingate dine haifonu fono ka asulogo ra amma in, tontonno Oh laha min al adillati mutaallaqun agonda dalilera e ga gaga sarko fala takunu min tilka jiha bida ton didi sambu hayewo kan igici go ara i aslay igo dinara zamdi ka mawlidai do ngai go qur'ani chaw borfoya afonga chaw sahih bukhari afonga sala annabi bafunabo afoyangingai mada'i haite to ni wadi ma mambu ga dalila karto uchir sai kan si bori maulidora iri ya qur'an dai go chau annabi ba funa go ci bore sir bore mu ga annabi bai kaza da kaza wadni gite hujja yani ga do za dai ka har yanno kan gon asila dina ifo ne talino to kan fa kan gobi da idafiyar rangati laysa laha muta'alliqun illa mithla ma lil bid'ati al haqiqiyya ni kagar han foya asin da sarku ya hari kan ga deji sannan matukan bida eh, eh, ya gonan da kan za sulo tiksa sun da bon sun da ke addinara amma di koy guni gudu dalili tare wani foyan da shuba foyan iga sarku sarku ga kan istid dalili idi wala wani sai no bida wani yandu mai kalir mu lasabi ga imsko trompe dai oh zama alfagai ne da dai bida idafiya inate asar kun da hari kan goyo a gwanda asali shari'ara kan asin ga patiga funaga to kuli gito da bida hakiki yaga o da dai bida aslo idafiya no amma ganda e goifo kan go shari'a ra kan shari'a no da bore ya marda ikoi ga sarka ga de ga ga te ibada ta gifo to kula to bida hakikiya o agato bida hakikiya yakinno dunguriyande mbo alfagai i di sannan ga baka alfagay te wani cinara amma irsku kan da ara wa kan ga ga bai muto dai ngati ibn taymiya wa wani wawi ibn taymiya kan bid'an ke ga sarku a sanno ga imne kan ibn taymiya goga ne kan maulidi ga bisa ine ibn taymiya bumbo an maulidi bisanti gamar ganda ba kukan ibn taymiya bai ni ga bai ka sin daga ti mine ni se ibn taymiya aga di maulidi zama sannai ingai no ga ba kan agogo maulidi yankar to irma irga irga chauchar se sanno kan ga chabe ibn taymiya wo adiyan wagati bid'iyatul maulid maulido bid'ano amma yan gono din gone iqtida sirat al mustaqim kan ta shubha al tanya mix ne borfos di mana wi fa wa morande agir tashwish aha to igina ngano gati يقول رحمه الله ابن تيمية عن اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلاف الناس في مولده ابن تيمية نقول سرنجير سمت كم بوريان مولدود جتي gamar ganda mo borayni carfo irkoyɗiya hayyango bumbo zarora kul sanno ka ibin taymeci kanga jabaran sai agadi kan bidano amma bidan cayo matkan sifan da ine yaktubuna malahum wala yaktubuna ma alaihi iga hantum ay kangi hanse isi hantum o kan gibariga o iga hansedaynim nimka imciyo kan gatanim ɗi ka cimo bonnigo amma wo kengi taro bai isa ce hala bada iga tugu ba agoyi gini isa kyau ni di wala to nan go ibn taymiyyah manne kalfa inna hadha lam yaf'aluhu as-salaf ana hinna wasa lebandiya ane goyi wane yo. borgina hannai manate dine salaf yi da sahabai da tabi'inai da atba'u tabi'in borai kengo jiri hinza ginara annabi al'umma rakir koy dianin gaino bisu borai kul ga al'ummara khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum annabi ne borai kan bisa borai kul nge giti jiri zango karrango go sahaba ino nganda annabi anti jiri zango abanda borai kan ga kanga dakiga tabaka hinkanta tabi'ina ino ya abanda borai kan daki ga borai zantai. ni di wala to عن اياد انه مع قيام المقتدي له وعدم المانع منه لو كان خيرا يعني ولو كان هذا خيرا محضا او راجحا لكان السلف رضي الله عنهم احق به منا ni wani bojan kenno mi ibn taymiya ne gamar ganda haya kan ga citi ima maulido te zabuwar gina hannai wate a gono mai akai ifo wono ga ti bore kan go maulido te ifo gani go sarku hayan wakai go taran sai alfagai ifono maulidi zai ganda karda maulidote ifo sai ni nin go maulidote ina annabi ba ka sinaino hal annabi sahabai wate ihim ga ba annabi wali mai him ga bara aga tilasi ga mboy ma bara ga bisin ga ba wala ka umar bin khattab an annabi kan badi kula ne annabi sai la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi umar bin khattab ngan na nabi go koy charbande annabi ne kambaji ani wallahi annabi ninno ay gabba gidi subot kul kan gondo nya kalay fundo hir koy diyane a ka so ga cindi wallahi nima ba ay ay zai da ko kan ay fundo go kambara ni sikiman ni kiman diyan ko ban nima ba ay gidi sinbo lokaci odin ga umar ne to kun me songo songo ay ba ninga bisay fundo ay fo kul kan wonno ay ba ninga bisay bai fundo e baninga bisa annabi ne al ana ya umar songono ni kiman on to kwara to la sabu gidi annabi zabano ran ba ga til sabai ga ba annabi amma ba kan aga til ga ima ba annabi ir da ya ba kasina mani to tay maulidi te hay kul mo sin kan gingi gangi mate lokacin da da ka da ta yangona wala alfaga ne ibn taymiya don do gomni nuno go maulido te yangora wala gomni kanga yagalam no go ara wallahi don borgina han neydin no ga hagunda ga bisir ngay no ga sinti ga bisir fa innahum kanu ashadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu minna anin zamborin gaskiyar kakau wallahi annabi eh, salafai din sahabai din ga salafai sahabai da tabi'ina da tabi'u tabi'inai as-salihai din wallahi borai din ga no ga hagunda annabi ba kisina ga bisir nga no ga annabi diga bis'ir wa hum ala alkhairi ahras borenno kan gomni ga mo yigi bini gumo ga bis'ir ibini gomni ga ga bis'ir kullu ibn taymiyah wa inna ma kamalu mahabbatihi wa ta'dhimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa tiba' amri wannan mbo wasa dalili kan ga mu maulido ibn taymiyah ko ga yankar ani irkoy diya baksine kubantawo diya de irkoyɗiya beerandiya wasite kala irkoyɗiya dondon yarra danin bondum diya se diya ya mare gana wa ihyai sunnatihi ɗinnima annabi sunna bafunandi batinan wa zahiran bange yarra da tugurayra wa nashri ma buitha be ɗinim sayborayra hayakina annabi sambanda deera kayina annabi sambanda nima wal jihadi ala dhalik ɗinim jihad wone wo bon ha jihado kannigete bilqalbi walyadi wallisan nimi jihade ɗin bina nimi jihade ɗin kamba nimi jihade ɗin dena ani fa inna hadihi tariqatu sabikina awwalin wani gati borgin ginaydin kanci mandin da annabi fonda min muhajirina wal ansar gotun muhajire kai hijirga fun makka ko madina dina hin maga dan madina bore kanni faba walladhina tabauhum bi ihsan da bore kanni fonda ganan da bore ndiya wani ndi da irga ba cimi wani ra irga faham zama larabai no gani allabibu bil isharati fahamu lakkal koni din koron a saga fama mantoni mai ku ka setrai to wani ra irga faham kan ibn taymiya gogi chabano kan molido wo bidano amma an baga su bangai borfosa irga hauka sanno kan ga bangai ga tare kware ka ce kan bidano ngane يا سنوني واما اتخاذ موسم غير الموا... غير المواسم الشرعيه كباب ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها والله سبحانه وتعالى أعلم ديوني wani yago tare ane irma bai mawasi mai kan bodai gate trete addina wanai ki gine lokaci filana irko gane lokaci no sannan mai hawa ando jirboy koradi gidi mausimul khairat yanno hada hajjo jirboy jinadi zulhijja hando mawsimul khairat yanno sharia lokaje kadan trete lokaje kirgi irko gane ndago du sufurai bobo ane sanda dai mene eh shine kan sigine rabiul awwal boriyan kine ngono gati jina irin girbo icin din kanta ngono boren sambu boren mo girbi hakanta ni sambu boren girbi hakkanta boren girbo icin din zanta boren girbo icin din hakanta kalamu koy cine din karra da igene lailatul maulid nol cino karra ina nabi hay ngana go wafa kunda wala rajaba handora cini foyan wal bindi hijja ando girbo icin din hakanta. wadin shi'i zai ngai no gate eidu ghadir khum waygono go wafa konde jokir ko idiya go fun hajjo do akaga to ghadir khum bongu fodo ɗo wasiya fote ine no nana ali te wasi Ana ali ga tinga khalifa nga banda noɗin ngay mo ga fete iga te ñamayran bosiya isa sintinga te lokaci fo da ghadir khum to samina ashar min dhelhijja igi carmorgi ka gorgani ninge go farha way hanade annina ali te khalifa walbinde jimma jinago tuno rajaba handora wal shawwal hando girbi hakkanta kan jahilai gana sa'idul abrar wane yankul fa inna ha minal bida'i ibn taimene wane yan igo bid'aira maulidu gwara wala siyara boray kenyan ine rabi'il awwal hando chini fo yan Gati laylatul maulid ani yan go bid'aira kan yastahibbaha salaf borginan nayman ba bor mkagi digite idi walam ya fa'aluha salafai managwai abin da san nuna ga gaban dika ne banda lam ya ha salaf walau kana khairan mahdan aw rajihan lakanu ahqqu bihi minna ane imana gwai ya dinno irko no ga bisaga bai to dinango aga banga irse ifo ga ti ibn taymiya mawqifo ay kanga de igin da mawlid ane borgina han nay manate ya ga fahuwa minal mawasimi albidiyyati wani go taraitai kan yati bida taraitaira to ga margan da bayani wani yan kul kan ibn taymiya te kan kware boren no gane kan kware bo illa anna ba'd dhawi al-ahwa'i talaqqafa ba'd an mushtabiha alwarida an shaykh al-islam wa arada an yurawwija li bid'ati al-mawlid bi za'mihi anna shaykh al-islam ajaza al-ihtifal bihi وهي دعوة ليست دقيقة ولا صائبة كما سيأتي إن شاء الله ندي قمر قند بيان واني كاير كو كرسي ابن تيمية سنورة كني كاغر فندي باي زفوان ديني فندي باي زيقبون بدا عن شفوان إكاغا سركو نصي فوان كان قند نياميان كان زرجغ فن ابن تيمية غا وراغ با ما موليدو بدا نو غابي غا دان هاو غا غا غا ta تاسي amile ngora أني كان شيخ الإسلام agdi kan moli ga bori wani mo bidan cadin kan signe almaliki muhammad alawi almaliki kan gono di makka kan tegisi kan niga ma lokaci fo wanya mai bidan cadi ga wazo ngai radiya ra wali ngai tela igine makka bun boda iga maulidi ti makka boda iga maulidi ti mine mai muhammad alawi ko zam sas antir wallafi kan gasala maulido dalilai bo a caba mo ni no dalilo ga caba kan wa shekhul islam abun boge di a halaltara nunun taro sintin shekhul islam ga to ce zagin da wane wo mantikimi wanno amandu bando matkir ga hago bayanai banganti zaman nasai kai yan iga dalili karda asiba wa kan shekhul islam te iqtida'u siratul mustaqim ra to ir musambu nan go ka go salam bumbo din e tira ranim ko guni idai bonna go salam bida idai e pitiram bomba ifo bonno shekhul islam na hantum hantumifu magano sheikh islam anatira hantum nimbe wodi ngajina izan sigi sambu naam ani انما الغرد ان اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا اصل له اني ندي مرادو غتي بورم كاغا موليدو زارو ديغتي عيدي تجيان هارينو سنتين يا هارينو كان سند اصل دينارا فلم يكن في السلف لا من اهل البيت ولا من غيرهم aman baygate borgina hannaira, za annabi fuwo boraira, da borai ken manti annabi fuwo borey man ittakhadha dhalika alyawma ida barkan na zaro din digate idi aman te hatta yahdutha fihi amala hal borama kaga goy fo yandan addina wane zaro dira ga fege wi ga hawai gane borai mo bombon yan sarga ga haifu dai fonti ifogati hujja alfagane idil a'yadu shari'atun min ash-shara'i ani wo shari'a no gotun shari'a citaira shari'a no kat'idi fayajibu fiha al-ittiba' aga wajibi idi ci narani magana wakar shari'a ci lal manti sintin yanno ni kaga bidate gin bon idi kani do harai addinara ani wali nabi sallallahu alaihi wasallam khutabun wa uhudun wa waqa'un fi ayyamin muta'addida mithlu yawm badrin Wa والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا أني زما أقواجب بورما gano ka addina ci manti bida ta gino nika tini bonse zamir ko idiya sallallahu alaihi wasallam agon khutub bo bayan agon dal kawli bo bayan agonda har yan kankanga te azabanaira lokaci wani wani wangaira sanda badar wango hane da hunaini wango hane kan qur'ana basalan ibon da khandak gazwatul ahzab noya da fathu makka da lokaci kirko idiya hijira mamaki har yante hayewara da lokaci kirko idiya kaga fur madina da khutuba boben kan daira annabi ga te sahabai sai kan raga dina ci tai ci borai sai ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا gamar ganda wane kulu wane man wajiban ne borai ma zarewo gamar ganda hari beriyan no addinara mamaci hari yanno kanta addinara ni ma zare din yi idi zari amma bidan ce ko gasar ku ba badar wango hani gonda ibada yanki ki cerceras imne lokaci wani ngai go fongo de isra wal mi'raj ngai mo rajaba handora ngai idin de ibada yanki ki cercerasi وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود ما ينوغ غوي وني اندوميتي ابن تيمية غوغ جنشنو أني بوريكين وني دوميتي سندان نصاري borkuno su gwai wani dumote kala annasarai kai yanga jirbai kan yante annabi isa zabanora igidi gite idiyan oh ngai wo zare ira hay kan yante mama ci harida da hay tagi tagi fon kanti annabi sazzabano ra igidi giti idi ngandi yahudai wa innamal idu shari'a ibn taymine idi mo shari'a no ga kata bor se manti bor no ga kani bondo hari fa ma shara'ahu allah ittubi'a tubi'a kir ko shari'a ni ngono boray ga gana wa illa lam yahduth fi din ma laysa min to da manti adin lam yuhdath fi din ma laysa min borsit sintin ad-dinara haykan si'ara kulani wakadhalika ma yahdufuhu ba'dhu الناس imma mudahatan للنصارى fi ميلاد isa alayhi salam wa imma mahabbatan صلى sallallahu alayhi وسلم wa ta'dhima والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع المقتدي له وعدم المانع منه لو كان خيرا ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا nidi yari ganango ba dai kan bidance go ga digita shubha zamini bin taymiya sanno patino nango kan si hanse imanada in sanno pati matkan kin niga faham gimila agoga maulido supporteno wiza go ga genceno amma a adile maulidi is kwai seno wadin nonga man fahamda ibn taymiya ne yadin cinno idi addina no borsi a arahi ka addina man ta gende banda sanno na ni di zani ma ine wa kadhalika din ma sanira borane yadin mono koyne ba zanamci ne gano ai goga salani sai kulai ne yadin mono ifo na ga cebe banda sanni fo wona me tin yadin no sanno ga sintin dame sanno sintin da yadin no me hay no te banda ni go tuno won ni go ga salanga da ka sanni zai na fo bon banda to sanda banda din kan ne bore ga gowa ne dumai tim kaga zari digi te idi ani mu borsin do fondo addina mu kaga idi digi da addina zam idi wo shari'a no wo kirko shari'a ne magana makai idi kirko shari'a diga da man tiyadi mastagen da ikan si addina ra kula ne yadi mono a go haira kan boryan na tajandi ma yahduthu ba'd an-nas ni da ta gina ne zaro da ce kan bid'a no me irko idane wa kullu muhdathati bida to ane ago hari tageki sintinra bore yanno ni sinti ifo se kula ne imma mudahatan lin nasara in no imma igogo don da nasara zaman nasara ni ga baida idi maulidi te ngene go maulidi te annabi isa si annabi isa hayango chini da anniversaire ka 24 december imine noel im fiti yadi no wa imma mahabbatan linnabi so go mo lido teno wala ba annabi baksinayi sey funde irawo kan gononoa wa kini kewandi ndana wa ka alfaga darantay cabi senoa ka annabi baksinayi dagiti mawlidi koyya wadi ni da wadi se go koy zamal silama iramayno suba nabi to ndi alfagawo ne boryan lalle yadin no ba amana ci yadin no irga tabbatar ni bore annabi baksinayi se dai go koy zami cabi se wadi ngita annabi baksa wizi mandu bando manti maulidi ko yenga tan ne bax amma nge go ga teno zam wonni ni ce wonni da wonni ce bisa ne bax ne seno igo mawlido ti ane to borewo ir koy hingi no sufre bax na kini ngai ba annabi sai ko maulidodo. do ni fam da dur kutu yango kigo ga te ace amma manti bidai e kigo ko gete maulidodo mawlido maga la alal bidai nidi ya can bida no me sanno mafhumora ba kan manti montu kuno amma wani na a ne manti bidai ne ifo gati bidai min ittikhadhi mawlidin nabi sa'ida bora ma annabi hayyango digite idi wani ga ti bidai ngo kai maga iko sinu sufrai amma annabi ba ka sina kan sai ni koi ba ka sina kan ni gotan nabi wadi wajibi no dama ibada no to amma alfaga forar daga ibn taymiyyah mbo irar daga sanno maga ile sanno mordud matikimino bakir alfagano amandu bando a hatta akwai ningu jebo amma hujja su gabu zami fose fanna dai goyiwa asulo si addinara to haditha din kine mana amila amalan laysa alaihi amrun fa raddun ni nan ka irwo fayanka go ir ce da ce gamara irwo ba ir alfaga bereno din harci di mandu bando gine a irsi bandano zami focus ne da nas baki man a man aman ga annabi sanno fo a durkutiyan faham da wadi amma alfaga radda ga shekh rabi ani kalla dai gite mini boram ko bidate ko ni ko sufre abo il faut que de dalilo annabi sanno ani bo na goy goy kan singa ya maryan wara iga isa ta wallahi annabi sanno ban igin gursugaymo wadin bo kulu awasi hinne alfagani ma ikhtilafin nas fi maulidihi deja mbo da he maulido mbo ahana boreni charfo achini maina an annas ne alfagai alfagai ne charfo annabi hayyan zaro hani bo kan tirai zonko talib taraira ni bai kan annabi hayyan zaro boreni charfo abon nasi kul man ka kan kebe ay si hadisi si lalle giro kate qur'ana korango ko aga kan tarihi alfagai ne amul fil ngani na annabi hay amma handu fora dalil sino zari fora dalil sino girbi marjante zaro dalil ka hadithara ka annabi ne atinin hanno ininga hay wani nasi hadith nan kabe amma zari marjante ngane ga bonun da jirbi hando girbi marjanta zari marjanta wani wo hadith kul man ka kan kabe sir alfagai ne noci ngani ni cerfo abobore ne zari ya gantano bore mini zari hakkantano bore mini zari wai cindi fonta wali wai cindi inkanta bore mini zari wai cindi inzanta bore mini zari wai cindi hakkanta bore mini zari waran ka cindi fonta bore ne he manti ba rabiul awwal rani na annabi hay ramadan hando rani na hay to wani en kul maton woni gite da gina hal nim du zaro ga tabbatan da gina gano ni du maulido me wala to ni di to kalam ko banda sanno din kan irci inga daino alfaga yegi yetinango no alfaga cebirse sanno banantara nangu fo ane فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك أني برما النبي مولده بيرندي هيا وزارو نما بيرندي نما ديجيتي تريت lokaci? إبادة لوكاتي بورين غاتي فا بورين غاتي مو ani to bora na te hambagar bora gudu ara sufure a wani anne hannasi da annabi beren da yangosi sannu kai ni sannu gilman ne nse ini wani sirru alfagai gene zallatul alim zallatu alam alfaga tansiyan wo an dunya tansiyan no zama alfaga wo sannu hinne bida an cai profite da gabuwar bobo fofogai ga shubagen da wasu nan ke bobos da mantin kai ko fisigin ga bai kan bidanki da amana bidanki o zambantano ba be raira wallahi igin trompe ni fam ci cin rano irne kan sanni wane wa afo dai dirna da ne da hadisai asino ne wo binda mu ate shubha borai sai amma nan ku gono tare kware kan ibn taymiya ke ba nan go da sir sir fo da virage virage ni fam wala amman ka tabakciro fo wala ifo dai fo toni ni nonge wo nan nangu hinzono wani wani kan sheikh islam asalan molido bon a ba bida tara din ga faham ga bore ni fam to ijina dai a bir sai kan goino kan borgina nay manati da dai borgina nay manati wadin jancen no gosi zam dalil kursi no kan ga cabe molido ibadano zama abumbo cebakan lam yaf'alhu salaf ma al almuqtadi lahu hay kan citi imati agono annabi sabanora annabi baksina sirnin to annabi baksina aga wajibo da gai mata annabi wata amma imanati an ga wannan ga cebe manti shari'a goyno yadi mono alfaga yega cebe kan bore ni cerfo annabi sallallahu alaihi wasallam andunye kayan zaro hane wani mboda akata problem maulido zaro tabatan da ngora wani matiyadi to wadin seno borku kanga kaga dalili kar da ibn taymiya sanno ga ne wai agoga maulidi halalan di mabaini go tari ibn taymiya ka ni fam wallahi ni go tari ko di aga seno sheikh ibn bas شيخ ابن باز أني والشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله ممن ينكر ذلك الاحتفال بذكر المولد النبوي ويرى أنه بدع أني شيخ الإسلام ابن تيمية أبو مبوغي ينكر بدع وكانت احتفال بالمولد أقدي كان بدعنه ولكنه في كتابه كالدي اعتراض الراكنة اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ذكر في حق من فعله جاهلا ولا ينبغي لأحد أن يغتر بمن فعله من الناس أني أفلا أني بركان نتي جاهل تريبون دا النبي باك سينيبون إن ففغي أني كهمبغر بورا إركو إنغانو سفر أني تو حقو بور مففغي دا بركان غوغ موليد غوت أوه زملي أن الحجة ليست في أقوال الرجال وإنما الحجة فيما قال الله سبحانه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جمع عليه جمع عليه سلف الأمة يا دينغا hujja kigala sabu manti alfagay sannaira hujja si kala irkoy ne irkoy diyane dinango ibn taymiya ishara go kan sanno din aga bagune ibn baz walla yadinno eh ibn taymiya sanne wo kan a te kir chawchar se dir koy gune a tir fora sanne jumul fatawara a tabbatan di ka haidin bida no tare kware ngati yaringa bora sanno kan a te kan yami bore se kyarra irga yati no nan kan sanno go tare kware kan boro na kair se kyarra ane sa'irul ayadi wal mawasimul mubtadi'a min al munkarati al makruhat sawa'un balagatil karahati at tahrim aw lam tablughu ane ide kul kan bore ga da addinara da bida wani bida wani ta gainuwa. igo mun kare ra kan shari'a ga kwanna aga saban da kwanna ma to haramta rai ga wala man to haramta rai ga kwai ne da sanno kan aye ga ti ane innama uhditha min al mawasimi wal a'yad fa munkar wa illam yakun fi mushabahatu li ahli al kitab ane hay kukan bore go ga te gutunu addina ta je kan borai dan da idai tare ta irko ganin lokaci filana ki dangai bon sai ani wani merino munkarno ba dai asihiman da yahudai bo ba nin te wo kan mahiman da yahudai bo munkarno sango fa dagi himan da yahudai ni di wala to ya dinga wane no ga hagu irma fahamda ya dinno ibn taymiya ya gine koyin irma faham inna man ata'a ahadan fi dinin lam ya'zam bihi Allah min tahlilin aw tahrimin aw istihbabin aw ijamin faqad lahiqahu min adh-dhammi nasib ane mo bai fa masini alfa filano no ne ni ko gede ya alfa ga sanno ga ni ba sin da dalili ane bo ku kan bondum bor fosa irko addina ci na da hay kirko man izino da da nim kaga halalan di borase nim hangana se wal bora ma halalan ne se nim hangana se wala ma hari harramandi nim hangana se dalili sino wala ma ay filan mustahabuno addina man ne mustahabuno wala mi na fila no wajibi no adina man ne wajibi no mabai kan jancen go ni ga ni wonni ni ba jancen wane ni dai wala ya ga wani no ga cebe ibn taymiya asan noji irmi ya aga da dai asan no wafukun dal kitabu sunna irgata asan no wafukun dal kitabu sunna ba kan shubha gobo ne sara amma ce baka wani kul bid'a yanno ni dai wala ya ga bid'a wo bid'a dai no Afo dai ba irin musambo tarai kwarai da ibn taimim kani asinda tali A nokan go shari'a ra ga bori zaman ne hannu sai ni gwata wallahi da sata asi ne bid'a wa bid'a daino bid'a wa bid'a daino bu ku kanno kainan man ka wani gati irkoi addina isa dina gana da borfawar ra'ayi matka imam abi bakr ibn abi daud as-sigistani a gane wada'anka ara ar-rijali wa qawlahum fa qawlu rasulillahi aska wa awdahu mafandai sai alfagai diyanai da alfagai sannai irkoy diya sanno ngo bori gibi sannai kul ngo nogo bangay gibi sibor fo sannai irkoy diya bangani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun to ifo nirga ba koyni ابن تيمية بنبوني ودين الإسلام مبني على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من Dini. ani irko addina ina singino asili hinka bon irmi irko hinna gani msi shirkunda irmi irko da wakan ashariyan dir segutun addina annabi noya waka cabirsi niri wala yanno ibn taymiya bumbo yegnirse nga tiraira ani muaradatu aqwali al anbiya bi ara'i ar-rijal wa taqdimi dhalika 'alayha ومن فعل المكذبين للرسل بل هو جماع كل كفر فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه وبين أن المتبعين لما أنزل هم أهل الهدى والفلاح والمعرضين عن ذلك هم أهل الشقاء والضلال أني برمكاغا النبي مي سني نمي غاروغي كافن دا البرفوين دي ينغي هل نما البوريدين سني جلمن دي النبي مي سنوبو ونيجي تبوري كنا دي ويتنغرن دي إيوان غيو bal wane dai gati kefartarai kulu morguyanu ara dai no kefartarai kulbo zama irko ninga de wai sambano aninga tirai zumandi a gana kan borai kan yan gana wo kan de wai katadin inga gati kanda borai inga gati bonkane borai kan na bon sangu fundi wai sannai ga inga gati bon futai kayan gati darantai ngari nya ya sinai wane hinne awasirse daliliya kanga ga shekul islam ibn taymiya A a asannai asannoki go koge gade gane ana molidi halalani maticimino islam lislam go bore kenne molidi yankara, yadin ga bor fo ka kaga bore fofoge ga tari sheikh islam ga ga ceba kan agoga di kan ga bisa insha Allah ne no irga gayi irga irko subhanahu wa ta'ala ware nan kirdu daidai amin daran kul mor usfurara nan kir hatta man fon kal da shaytanu do irko subhanahu wa ta'ala ware amma firse